barkamu da sake haduwa a wannan masallaci na al-Imam al-Bukhari dake cikin guwar rijiyar zafi a nan kanan dabo a tarayyar Najeriya a yau muna hudu ga watan Ramadan hijira 1447 wanda ya zo daidai da 21 ga watan biyu miladiya 2026 cikin tafsirinmu na littafin Allah madaukakin sarki har yanzu muna cikin suratul zumar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 للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب نعم الله مدوككين سركيشي قل كشي يا عباد الذين آمنوا يا قبائنا وأن لفك بعد قسكيه ittaqu rabbakum ku kiyaye dokoki na mahalicinku ubangijinku lillazina ahsanu fi hadhihi dunya ga waɗanda suka kyautata a wannan rayuwa ta duniya suna da hasana kyakkyawa wa ardullahi wasi'a kasar Allah maɗaukacin sarki mai yalwaci inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum ku sani kadai ana cikawa masu haƙuri ladansu bi ghairi hisabin ba tare da lissafi ba Allah madaukakin sarki a wannan aya yana umarni yana ƙara kiran waɗanda suka yi imani su ƙara tabbata akan abin da suka yi na imani da Allah da kuma kiyaye dokokin Allah. Ƙulkace hmm. ma'ana ka faɗa musu ya Rasulallah. ya ibadin lazina amanu ya ku bayina waɗanda kuka ba da gaskiya kuma kira ne da aka kefance shi ga muminai waɗanda suka yi imani Allah ya ce ittaqu rabbakum ku kiyaye dokokin ubangijin kuma halicin ku kalmar ittaqu tana nufin kiyayewa da kula kiyaye dokoki na Allah madaukakin sarki ta hanyar yin abinda Allah yake so da barin abin da Allah ya hana imtisalu awamirillah na nawahi kamanta umarnin Allah da kuma nisantar abubuwan da Allah ya hana anan an ce rabbakum saboda mai dan a tilawa su waɗannan bayi ni'imar da Allah ya musu ta halitta da ba da lafiya da ba da rayuwa da ba da abinci da ba da kulawa da duk wani abin da Allah ya yi wa bayi shi sa ka labazin arrabu domin arrabu shi ne mahalici wanda yake renon bayi wanda ya muku wannan ni'ima ku kiyaye dokokin shi da haka nan kamar ana nufin su tabbata a kai su kafe a kai shi waɗanda suka yi imanin aka kirawo sai Allah ce na ahsanu ga waɗanda suka kyautata fi hadhihi duniya a wannan rayuwar ta duniya suka yi aiki mai kyau suka yi wa Allah da'a da biyayya suna da hasana kyakkyawa ma'ana suna da kyakkyawan sakamako a nan wasu malamai suka ce wannan hasana din kyakkyawan sakamako ana nufin na nan duniya waɗanda suka kyautata suka bi Allah a duniya to Allah zai ba su kyakkyawa a duniya kamar yadda Allah ce man amila man amila wa man ya'mal min as-salihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'min Allah madaukakin sarki cikin suratul nahl duk wanda ya aiki Allah ya ce duk wanda ya aiki na kwarai sawa'un namiji ne ko mace ko mace falanuhiyannahu hayatan tayyiba Allah ya ce za mu rayar da shi rayuwa mai kyau ramar tafsiri anan suka ce anan duniya kenan sannan a lahira wa yannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu a lahira kuma za a ba su a ladan su a fiye da mabikin abin da suke aikatawa sai zama a nan duniya kyakkyawa a lahira kuma za su samu mafi kyan abin da suke aikatawa da haka anan suka ce hasana anan ana nufin al'afiya a sihhatu wal afiya ana nufin lafiya da samun rangwame da samun afuwa wasu kuma su ce lillazina ahsanu waɗanda suka kyautata suka bi Allah fi hadhihi dunya a wannan rayuwa ta duniya hasana suna da kyakkyawa a wajen Allah a lahira sai zama hasana din ana maganar sakamako na lahira to amma duka fassarar farko akwai aya da ta gwada haka haka wannan fassara ta biyu dama sananna ce da ayoyin alkur'ani sun nuna wanda yi imani da Allah ya kiyaye dokokin Allah to sakamakon sa kyakkyawa ne a lahira a wajen Allah madaukakin sarki da haka duka fassarorin guda biyu suna da ma'ana kuma za su iya shiga cikin aya ko dai kace waɗanda suka kyautata a wannan rayuwa ta duniya hasana suna da kyakkyawa a duniya wani Allah zai raya su rayuwa mai kyau kamar yadda waccan aya ta faɗa wala nuhiyannahu hayatan ba ah, ko kuma ka ce na ahsanu waɗanda suka yi wa Allah ɗa'a suka yi biyayya fi hazihi duniya a wannan duniya hasana suna da kyakkyawa a lahira ma'ana kyakkyawan sakamako a lahira a nan duniya in mumini ya aiki musulmi ya aiki Allah yana iya bashi kyakkyawa a duniya kuma ya ba shi ladan lahira bai hana ya samu lahira don Allah ya ba shi sakamako a duniya amma kafiri idan ya aiki kyakkyawa a duniya to bai da lada a lahira a nan duniya Allah ya ga dama zai iya shi ya ya ya taimaka wa mabukata sai Allah ya kara mai lafiya ya ya taimaka wa marayu sai Allah ya kara mai yalwa arziki duk a duniya Allah zai iya bashi amma ne zai lahira bai da komai game da ayoyin alkur'ani suka nuna yadda mutum ya kai da kyautatawa yadda mutum ya kai da yin abu mai kyau a wannan rayuwa matukar babu imani to Allah baya karba amma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi Allah shi ba abin da ya hana a karbi ciyar wanda munafikai suke sai don sun kafirce wa Allah da manzon Allah kisa sa Allah ba zai karba ba amma sun bayar to Allah ba zai ba su lada akai ba والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الزمان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا Allah ya ce waɗanda suke kafirai ayyukansu to ayyuka ne da yake kamar kawalweliya ya sabu zam'anu ma mai jin ishirwa in ya hango kawalweliya idan rana ta tashi mutum ya kalli gaban shi kan titi sai ga kamar ruwa ne a kwance a kan titi shi ne kawar weniya amma da ya iso gurin sai tarar da ba komai ka sarabin ya saba hun zam'anu ma mai jin gishirwa zai ɗauka ruwa ne A za idza ja'ahu lam ku shay'a me yasa aka yi magana mai jin gishirwa? domin zai zo da bukata to su ma kafirai za su je lahira a lokacin suna da bukatar wannan ladar Allah ya ce lam yajidhu shay'a ba zai samu komai ba hmm. wajen Allah inda hufa wa fahu saboda min saboda kafirci kafircin zai hana Allah ya karba wa Allah ya ce muka sanya abinda suka yi wa qadimna ila ma amilu min amalin fa ba haba'an mansura muka gabatar da abinda suka aikata na aiki muka sanya shi kora a bashekewa da haka wanda duk bai da imani da Allah duk irin kyautatawa da ya a duniya bai da lada a wajen Allah kuskure ne da kuma jahilci za ga wasu na duban kafiri wanda ba musulmi ba wanda bai yi taba faɗin kalmar shahada ba dan ya yi wani abu na duniya ko ya kyautata a duniya ya mutu su ce Allah zai kai shi aljanna ba da za Allah ya sanya shi aljanna dan wannan yadda da wannan rushe gaba ɗaya alqur'ani qur'ani bi ya zai nuna mana cewa kafirai ɗan wuta ne mu'minai su ne ɗan aljanna akwai allazina amanu akwai allazina kafaru to sai wani ce ga wani kafiri kila shi ya kirkiro wutan lantarki duk duniya ana amfani da ita wannan abin da ya kirkiro ba da za a iya mutu kuma Allah ya sanya shi wuta a bai yi imani ba imani sharafi ne tushe ne shi sa ana Allah ce na ahsan waɗanda suka kyautata kyautatawa tun anan ma'ana suka yi imani da Allah suka bi Allah maɗaukakin sarki to waɗannan su ne suke da lada a nan duniya Allah zai iya ba su lada a lajira kuma Allah ya ba su amma wanda ba su yi imani ba to in sun yi aikin ma Allah baya karɓa. don haka tauhidi da ta Allah shine tushen ginin ayyuka akan shi ne bawa zai samu lada idan bawa bai da tauhidi to da abin da ya babu lada a wajen Allah maɗaukakin sarki da haka mumini yana iya samun abubuwa guda biyu a duniya ya samu sakamako a lahira kuma Allah ya bashi fiye da abin da ya gabatar kamar yadda ayoyi suka nuna an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da mutumin da zai yi aiki na alkhairi kuma dan Allah amma sai ya sami yabo da gurin mutane shi ya yi don Allah ne wanzu Allah ya ce to wannan bishara ce ta gaggawa da aka yi wa mumi mana bishara ce ta Allah ya karɓi wannan abu da haka mutane suka yaba masa amma ba ya yi ne don neman yaban mutane ba inda ma nut'imukum liwajhillah la da minkum a wala shukura shi ya yi ne don Allah amma kuma wannan abu ya samu karɓuwa a gurin mutane suka yaba to wannan bai hana ya samu dada a wajen Allah madaukakin sarki sai Allah ce wa ardullahi wasi'a kasa ta Allah wasi'a mai yalwa ce ku yi hijira ku bauta wa Allah a ciki abin da ya sa aka wannan gabar an yi maganar kyautata wanda suka bi Allah wani yana iya cewa to ni ina so in bi Allah amma an hana ni a garinmu an hana ni kafirai in dai imani za su kashe ni ko ba za a bani ci ba ba za a bani sha ba ko za a kore ni daga inda nake aiki shi yasa sai Allah ya ce wa ardullahi wasi'a kasar Allah mai yalwa ce ma'ana ku yi hijira kada ku tsaya a wannan guri ku fake da wannan kuke bin Allah wannan aya tana magana ne kan hijira hijira kuma kamar yadda malamai suka yi bayani dalilai suka nuna kala-kala hijira ta farko da aka fara yi a musulunci hijira da sahabbai suka yi zuwa garin habasha daga garin makka zuwa garin habasha lokacin da sanani sanani bayan wannan hijira malaman sira suna cewa an yi ta karo biyu ma'ana an yi hijira sau biyu sai hijira da manzan Allah yi zuwa madina manzan Allah ya bar garin makka da umarnin Allah da izinin Allah ya fita ya koma madina kuma sahabbai ma an umarci su hijira lokacin wajibi ne duk wanda yake da iko yi wannan hijirar wajibi ne sai zama za a hijira a ban makka dan a lokacin tana hannun kafirai kuma musulmai ba su iya bautawa Allah yadda suke so maza Allah ya koma Madina aka ci gaba da zama da a Madina har zuwa lokacin da aka bude garin Makka musulunci ya shigo garin Makka aka karya gumaka aka rinjayi kafirai aka kore su daga cikin garin ko dai mutum ya yi imani ko ya bar garin makka ta zama garin musulmi sai manzo Allah ce la hijra ta ba'da al-fath to yanzu babu hijira kuma bayan an yi fathu makka bayan an bude garin makka yanzu ba magana mutum ya hijira daga makka ya koma zuwa madina to kuma wanda suka yi suka koma madina to a ka'ida ba a yadda su dawo makka kuma su zauna su da makka sai dai su su yi ibada su koma inda suke wannan hijirar ta tafi kenan ba za su dawo makka ba to wannan hijirar daga nan ta kare ba magana yanzu mutum ya bakarin makai ko ba madina da sunan hijira irin wata aka yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai wani abu na halal ya kai shi kasuwanci ya kai shi halal ne zama ya kai shi halal ne wani abu halal ne amma da sunan hijira wanda ya kai a zamanin manzo Allah manzo Allah ce la hijira ta ba'da fatih sai nau'i na hijira wanda shi ma yana nan shine yin hijira daga garin kafirci zuwa garin musulunci mutumin da ya tashi a garin da yake na kafirai garin kafirai shine garin da ma'ana kafirai suka yi rijaye a garin kamar da wasu malamai suka yi ta'aribi. cewa ana cewa gari na kafirai idan zan kafirai da suke rinjaye a garin yanzu akwai garuruwan da zaka je kasashen da zaka je ba zaka ji kiran sallah ba in za ka yi sallah sai dai ka yi a ɗakin da kake ka sauka ko a gidanka saboda mai saboda a majoratin wanda suke garin duk kafirai ne to irin wannan shine garin kafirci ko kuma garin da dokokin kafirci suke gudanar da shi kuma musulmi a cikin kaɗan ne musulmi a cikin kaɗan ne kuma kafirai ne shugabanni shi ma wannan wasu malamai suna cewa garin kafirci amma suka ce garin da ya zan musulmi ne masu yawa dai ko da shi gaban kafiri ne amma musulmi ne masu yawa duk inda mutum ya keta zai ga musulmi zai ga musulmi zai ga masallaci zai ji kiran sallaci wannan ana ɗaukar shi garin musulmi yadda shugaban kafiri ne ko kuma garin da shugaban musulmi ne da aka shi yake jagorancin garin amma akwai musulmai a garin akwai kuma wanda ba musulmai ba ila daidai da daidai ake ila ma kafiran su yawa amma shugabannin ko musulmai ne suna ana ana kiran sallah ana bauta Allah to wannan ma suna daukan shi garin musulmai amma ittifaqan garin da ya zama kafirai ne suke jagoranci su kuma kafirai ne mutanen garin wannan garin kafirai ne to ana son mutumin da yake a wannan garin ya hijira mutahabbi ne mutumin da yake garin kafirai amma ba sa hana shi bauta wa Allah yana iya yin sallah yana iya yin azumi yana karanta alkur'ani yana ibada amma magarin kuma na kafirai to mustahabbi ne an so ya hijira ya koma garin musulmai kada ya zauna cikin waɗannan kafiran amma ba wajibi ba ne amma wanda yake garin kafirai da ba sa bare shi ya bauta wa Allah ba sa bari shi sallah an hana shi addini an takura masa to wannan wajibi ne ya bar garin ya koma garin musulmai ya zauna sai wanda bai da iko illa almustada'fin min ar-rijali wan nisa'i wal wildani la yastatihuna hilatan wala yahtaduna sabila sai ma'ana mazaje ko mata ko yara da ba su da wani dabara ba wani iko ba za su yi hijira ba an kuntace su an hana su to waɗannan ba laifi su zauna Allah zai mutu afuwa tunda ba su da ikon yin hijira kuma abinda bawa bai da iko Allah baya dora masa wannan nau'in hijira yana nan daga nan har tashin alkiyama na yin hijira daga barin garin kafirci zuwa garin musulmi in mutum baya iya ibada a garin kafirci baya iya bautawa Allah to wajibi ne hijira ya koma shine Allah ya ce wa ardullahi wasi'a kasar hmm. Allah tana da yalwa ba uzuri bane kana da iko da zaka iya tashi kuma ba a barin ka ka Allah azumi ya zo ba za ka yi ba ba za ka yi sallah ba matan ku ba za ka yi hijabi ba kuna zaune ko ina arna ne to nan Allah ya ce ka san shi tana da ruwa ku yi hijira ku koma inda za ku bauta wa Allah amma in ana barin ka ka yi to mustahabbi ne mutum ya koma cikin musulmi ya zauna to sai kuma nau'i na gaba na hijira shi ma yana nan zuwa tashin alkiyama shine kaurace wa saban Allah wani hadisi manzo Allah ya ce wal muhajiru man hajara ma da Allah an mai hijira shine wanda ya kaura cewa abin da Allah ya hana mutum ya bar zunubi wannan wajibi ne akan kowa domin Allah ya umarni da mu zunubi to duk abin da Allah ya hana to wajibi ne mutum ya kaura cewa wannan abu sannan akwai hijira kuma a wadda take faruwa tsakanin musulmi a junansu mutum ya zama yana zaune da mai sako ko mai aikata bid'a ko mai aikata bid'an nan baya wa'azantuwa da wa'azin da yake masa shi kuma zaman shi da shi akwai cutuwa kuma yana da iko da zai hijira to sai ya hijira ya bar wannan mai mai bid'a ya kaurace masa ko ya daina mu'amala da shi saboda ba zaman shi bai da amfani a tare da shi kuma shi yana cutuwa shi mai aikata sako idan yana sako ba a zama tare da shi yana cikin aikata sakon za ga wani ya je ya zauna guri ana caca shi ba ya yi amma ba littafi ake a guri to haramun da ya zauna a guri Allah ya hana wa idza ra'aita allazina yaquluna fi ayatina fa a'rid anhum hatta yaqulu fi hadithin rai. in kuka ga wanda ke kutsawa cikin ayoyin Allah ko ana yin wani abin da Allah ya hana ko ana shan giya a guri ko ana tashi a guri ko ku a guri ne ake saban Allah ana zage-zage ana kaɗa-kaɗa ana rere a gayyaci mutum walima ya je gurin walima sai ya zama ta sun yi shiga tabarruji ta na tsaraiki ga wani dj a gefe ga wani a sai haka za a yi wani masu ba daidai ba ne ya zauna a gurin sai ya bar gurin sai ya bar gurin saboda nan gurin ne da ake saba Allah haka sabon manzan Allah su kai dan haka kuskure ne ka ce kai malami ne kuma a kira ka walima kuma ka je ana ka ga duk da sabon Allah a gurin kuma ka tsaya sai dai in za ka iya hana wannan sabon Allah in ka zo za ka ce to waɗannan mata da suke shiga kaza da kaza ba daidai ba ne su fita wannan shiga ba haramun ne mata su shiga dan ana ganin kirjin su cikin ma'ana mayafai waɗanda suke kamar ba siya ba komai ba ka siya sun ariyar in za ka iya wa'azi a daina a gurin a fitar da waɗannan sai ka tsaya in ba za ka iya ba sai ka ba gurin saboda ba daidai ba ne ka tsaya inda ake saban Allah duk ga ga masu zinidi a gurin ana ana kiɗa ana waye ko da ba wa'azi za ka yi ba abinci za ka ci ko da kai ba malami ba ne an gayyace ka ma ka je da kayan giya an kawo ga kayan kira an kawo ga menene ana yi to sai ka bar wannan gurin dan guri ne da ake saba wa Allah Allah ya hana mutum ya zauna gurin da ake saban shi mai sabo kaurace masa ake yi ba a zama da fasiki ko wanda yake yin sako. sannan wanda yake aikata bid'a shi ma ana kaurace masa sai idan zama da shi dan akwai wata fa'ida turja mutum ne yana bid'a amma zaman ka da shi abokatar takan ka da shi tana sanya wa yana ragewa kana jawo shi a hankali to wannan zama ne na fa'ida duk lokacin da ya a ba daidai ba sai ya masa amma in ba ka iya hana shi kuma kai ma za ka iya tuwa da shi wani za ka cewa yana zaune da mutumin da yake aikata bid'a shi ma a hankali a hankali kuma sai zama yana bin shi to kaga wannan shine abin da ake gudu ya ka shi ma ana kaurace masa gwargwadon maslaha gwargwadon abin da ake gani amfani za ana auna amfanin kaurace wanda kuma amfanin zama hmm. ana auna wannan mafsada da maslaha sannan kuma wani sa'a ana kallon ƙarfin sunna a gari da kuma ƙarfin bid'a a gari idan garin na sunna ne gaba ɗaya ahli suna su ne mafi yawa a garin to kaga anan zaka iya tsaurace wa dan bid'a kuma kai rayuwa rayuwa mai kyau zaka domin duk wanda zaka yi mu'amala da shi zaka samu wanda yake kan daidai amma in garin cakuɗe ne yanzu kamar rayuwar mu da muke a irin wannan garuruwa a cakuɗe ne to ba da za a kace za ka iya kaurace duk wani dan bid'a domin akwai abin da dole sai ka yi mu'amala ila a cikin danginka ila a cikin abokananka ila a wajen kasuwanci to irin nan kai za ka dinga auna ina zan shiga ina zan fita amma ba za a ɗauko irin bayanan da wasu malamai suke na cewa in ka ga ɗan bidi'a ka canza hanya ko in ka ga ɗan bidi'a ka je ka wanke idan ka dan ka ga an da kyau to ka ga ba za ka ɗauko shi ka ɗan a gurin da bidi'a kuma ke karfi ba kuma kai kai ana kake rayuwa yanzu ba da zai ce layin su gaba ɗaya da ahlus sunna ne ba lallai ka samu haka ba ka ce kai ba za ka zauna a gida ba sai layin ko ahlus sunna ne ba za ka fi abinci ba ba za ka fi abin sha ba ba za ka fi kifafi ba ba za ka zai kayan yau da kullum ba sai gurin wanda bai yake ahlus sunna to in ka tafi akwai inda za ka je ka tarar wani abu zai cokare ka kana bukata kuma ba wani wanda yake ma abincin sunna mai sayarwa to shi sa ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala yace mas'alar kaurace wa yan bid'a da kuma da su da rashin zama da su yana da ta'alluki da gari da zamani akwai zamanin da sunnar ita ce mai karfi bid'ar kaɗan ce to a lokacin shine malami su irin wannan bayani kada ka zauna kan bid'a kada ka hira da shi kada ka saboda ne saboda su ne da ko a cikin al'umma da akwai kuma zamanin da ya zama na za ga sunnar ce ta fi a ma'ana bid'a ce ta fi yawa cikin al'umma ta ta fi yawa a nan kake a nan ka taso ma'ana to a lokacin nan to na za ka kalli mafsada da maslaha akwai inda ba za ka shiga ba akwai wanda za ka kaurace masa akwai kuma wanda diyar duk da yana jira za ka yi mu'amala da shi saboda ma wani Allah yana ya jami'a abin da yake ilimi yake bukata karantarwa yake bukata ba wai magana kaurace masa ba shi mai ma san abin da yake ba bane ya su ya ga ana yi da haka shi kullun yana yi ne tsakanin shi da Allah iya fahimta shi to kaga wannan ba magana yanzu ƙauracewa ake ba magana karantarwa ne da ilmantarwa da jawo shi jika don haka wannan ma nau'i ne na hijira da malamai sun yi bayani duka waɗannan abubuwa malamai sun yi rubutu a kai da haka dai Allah madaukakin sarki a wannan gaba ta aya yana gaya mana kasar Allah tana da yalwa don haka sai ku yi hijira ku je ku tsaye da addinin Allah wasu fassara wa ardullahi wasi'a suka ce ardullah ana nufin arzikin Allah ma'ana arzikin Allah mai yalwa ne me suke nufi suna nufin ma'ana kada ka zauna inda za ka takuru ka tafi inda za ka samu har imamul qurtubi rahimahullahu ta'ala yake cewa fatakunu al-ayatu dalilan ala al-intiqal min al-ard al-ghaliya ila al-ard yace ayar mun fassara ardullah da arziki sai zama ayar dalili ne na mutum ya tashi daga ƙasa mai tsada ya tafi kasar da ke da sauki tunda an ce arzullah arzikin Allah mai yalwa ne ma'ana kar ka zauna inda zaka takuru kamar yadda Sufyan yake faɗa Sufyan a sauri yana cewa kun fi mawdi'in tamla'u fihi jirabaka khubzan da dirhamin in ka zauna ka nemi gurin da in ka ba da dirhami za a cika maka jakarka da gurasa ma'ana ka ji gurin da rayuwa take da sauki to wannan wani takarifi ne malamai suka yi abin da ne suke so su nuna mana a nan Allah bai kuntata wa bayi ba kada bayi su kuntata wa kan da haka in kana gurin da baka iya bautar Allah ko ma inda zaka iya in kana gurin da ake da tsadar rayuwa ba ka da abin da kuma za ka iya rayuwa da wannan tsadar to dawo inda yake da saukin rayuwa sai ka rayu da abin da Allah ya baka ba tare da ka shiga wani irin hali ko ka shiga wata damuwa ba sai Allah ya ce inna ma yuwaffas sabiruna ku sani ana sakan ana sakawa masu haƙuri ajrahum ladan su bi ghairi hisabin ba tare da lissafi ba mana ba tare da kididdiga ba masu haƙuri kullum za a dinga tiba ana kamfata ana ba su ma lissafawa to ana asabiruna wasu malami sun fassara shi da masu azumi to ai su ne asabiruna domin ba abin da ya fi haƙuri yawa a cikin azumi haƙuri ya fi yawa a cikin azumi barin kada za ka yi da shi kana so ka ci za ka bari barin kada sha barin ta da sha'awa duk waɗanda abuwa ne da rai yana so amma haƙuri za ka danne ka bi Allah sannan kuma ka nisanci abin da Allah ya hana to haƙuri yake da da azumi da ka ce gaba ɗaya azumin ma shi ne haƙuri da haka inna ma yuwa fasabiruna a nan sai suka ce ana nufin masu azumi a hadisi udisi Allah ya ce a sawmu azumi na wani wa ana azumi ni zan ba da ladan a hadisin Allah ya ce duk wani aikin dan adam nashi in kai daya a baka goma alhasanatu bi ashri amsalha sai ce illa sawma sai azumi fa innahu lina wa wa ana ajli ma'ana shi azumi ba maganar in kai daya a baka goma ake ba ma'ana ladan shi ma bai yawa da. da gaska fassara da cewa nan ana nufin azumi wasu malamai su ce a nan duk nau'in hakuri ya shiga ciki kuma shi ne za ta yi asabiruna nan duka wani abin da za a kira haƙuri haƙuri kala uku ne akwai haƙuri akan abin da Allah ya kaddara wanda yake bai da daɗi tun bai da lafiya ya yi haƙuri bai da shi kuma yana da bukatu ya yi haƙuri wani nashi yana cikin wata musiba ko ɗan shi ko mace shi ya yi haƙuri me ma'ana hakuri shi ne mutum ya kiyaye bakin shi ba zai faɗi abin da Allah ya hana ba ba kuma zai yi fushi da Allah ba saboda wannan abin da Allah ya ɗora masa kun san akwai wanda in cuta ta same shi ya fushi da Allah mahalicin shi a cikin mutane akwai masu irin wannan daga nan kuma sai baki ya dinga faɗar kalmomi na kafirci to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gwada misali lokacin da dan shi Ibrahim ya bar duniya ya bar duniya manzon Allah yake cewa zuciya tana bakin ciki ido yana zubar da hawaye amma ba za mu faɗi wani abu ba sai abinda Allah yake so to wannan shine hakuri zaka ji damuwa da ba ka da lafiya za ka ji damuwa ban da lafiya ba ka da shi za ka ji damuwa ban da shi amma kuma ba za ka yi abin da Allah baya so ba za ka yi fushi ba in an kira sallah za ka yi sallah in azumi ya zo za ka yi ba za ka ce ni ba zan yi sallah ba ai yanzu ma zama nake ni gashi ban da komai a'a to wannan shi a kira hakuri shi hakuri idan musiba ta samu bawa wajibi akwai mataki na gaba da hakuri shine matakin arriba yarda da wannan musiba mutum ya ji yadda idan zai farin ciki Allah ya ba shi kuɗi kuma sai ya farin ciki idan Allah ya ɗauke kuɗin wannan shine matakin rija to wannan ba wajibi bane mustahabbi ne dan ba kowa zai iya shi mustahabbi ne a cewa yanzu mutum ya waye gari dan shi ya mutu amma a zuciya shi yana jin kamar lokacin da bai mutu ba da tsayin saboda yarda da wannan abin da Allah ya dora mai to wannan ba kowa zai wannan mustahabbi ne amma hakuri shi wajibi ne to su bayan Allah wanda suke kololuwan matakin kamar annabawa za ka same su tare da arrida yarda da kaddarar da kuma haƙurin ban ma da godiya a kai da gode wa Allah akan wannan lamari ba to amma abinda mu Allah ya abinda yake na wajibi ka yarda da wannan to haƙuri da wannan kaddarar ta same ka nau'i ne na haƙuri sannan nau'i na biyu na haƙuri haƙuri wajen bin Allah kafin kai wa Allah biyayya ana buƙatar haƙuri kana jin inuwa mai daɗi za a ce hayya ala sala sai ka ɗau buta kai alwala ka haƙura da inuwa ka to masallaci kana son ka ci abinci za ka bar shi kana son ka sha abin sha za ka bar shi saboda mai saboda azumi to haƙuri wajen bin Allah sai haƙuri na uku shine haƙuri wajen balin sabawa Allah shi ma saban Allah yana buƙatar haƙuri wajen bari akwai saban da mutum zai ga ran shi yana so zuciya tana bukata to amma sai ya hakuri tana Allah ya hana shi bari to duka waɗannan nau'o'in hakurin wanda duk ya cika su shi ake kira as to Allah yana kasanta wa masu hakuri ladan su ba da hisabi ba ma'ana za a dinga ba su ne ba tare da kirgawa ba kurin kan fitowa za a dinga yi kamar yadda malamai suka yi magana suka ambata kamar imam qatada yana cewa la wallahi ma kana hunaka mikyalun wala mizan babu wani ma'auni in an tashi ba da ladan ba wani ma'auni kurin kan za a ta ba wanda ya tabbata da wannan sifa ya zama mai haƙuri wajen bin Allah madaukakin sarki to anan wannan gaba tana nuna mana ladan haƙuri sai ya kokari kuma ya cika waɗannan nau'ikan hakuri guda uku ya haƙuri wajen da abin da Allah ya tsora masa kada ya fushi kada ya faɗi mummunar kalma kada ya mummuna aiki yayin da wani abu ya same shi wanda yake mara daji. in an tambaye shi alhamdulillah sannan abu na biyu ya yi haƙuri wajen bin Allah duk da ba daɗi ya daure da sanyi ana tsananin sanyi za ka yi alwala ba abin da za ka ɗumama ruwa, to wannan duk nau'i ne na haƙuri ana sanyi za ka fito sallar asuba nau'i ne na haƙuri kana son dukiyarka za ka kiri ka bayar maza Allah ce a sadaqatu burhan sadaka dalili ce dalili da ke gwada imanin mutum domin ita sadaka tsantsan neman lada yake sa ake yin ta sabanin kyauta ana iya yin kyauta dan neman wani abu shi yasa mawadaci a shi yasa talaka yana yi wa mai wadata kyauta saboda ita tana da manufofi da yawa ana yi dan neman lada ana kuma yi dan neman wani abu na duniya mutum ya ɗauka ya bayar ba wai dan shi wanda aka ba da shi ba amma ita sadaka tsantsan lada ne a cikinta tabarru'i ne ma'as domin na ƙasa ne na sama ne yake ba na ƙasa wani za ga bai da hannu bai da kafa a na ɗaya yake amma ka nemo kuɗi ka ba shi sai ga san ba abin da zai iya maka ka ba shi ne saboda gazzatawarka da imaninka Allah zai baka Allah zai biya ka to shi sa manzo Allah ya ce as-sadaqatu burhan to kana son ka ɗauka ka baya shi ma nau'i ne na hakuri in baka daure ba za ka iya bayarwa ba za a gane haka ne idan ka tashi kai za ka bar za a gane ashe masu kuɗi da suke fitar da dukiyarsu su yi sadaka su bayar to za ka cewa suna kokari sai za a gane ka kai ma ka ta karan kanka yayin da dan abin da yake da shi za ka bayar sai ka za sai ka daure to duk wannan nau'i ne na haƙuri sannan kuma sai haƙuri wajen barin saba wa Allah rai yana so ka haƙura ka ƙi saboda Allah ya hana to in ka cika wannan sai ka zama cikakken mai haƙuri to ayat tana na falala na na yin haƙuri da abin da Allah ya tanada wa bayi masu yin haƙuri da haka a wannan aya Allah ya kira mu'minai su tabbata kan imanin su kiyaye dokokin Allah su kyautata a nan duniya Allah zai kyautata musu duniya da lahira sannan kuma idan sun samu takuruwa a gurin da suke to kada su ce sun zauna nan su yi hijira su tafi inda za su iya bauta wa Allah gwargwadon iya abin da za su iya sannan su yi haƙuri akan bin Allah ɗin su sani yin haƙuri wajen bin Allah da yin haƙuri wajen barin sabon Allah da yin haƙuri kan abin da Allah ya kaddara to duka wannan yana da lada mai ɗimbin yawa sannan sai Allah ya ce قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين الله شيء قل كشيء إني أمرت حقيقة أني أن أمرتيني أن أعبد الله إن بوتا والله مخلصا له الدين إنا من أركتي أديني غريش وأمرت أن أمرتيني لأن أكون أول المسلمين إن زمكم فرقا مسلمين wanda yake mika wuya A nan Allah yana umarta annabi sallallahu alaihi wasallam hmm. kun ga ayat da ta gabata mu'minai aka kirawo aka hmm. umarce su da kiyaye dokokin Allah to manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallama shi ma haka Allah ya bashi umarni Allah ya ce kun ka gaya musu inni umirtu ni ma an umarke ni an a'budu Allah an bauta wa Allah mukhlisan lahu din ina mai tsarkake addini gare shi ma'ana in bauta wa Allah kadai ba tare da shirka wannan shine umarnin da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma umarni ne a bayan shi mu al'ummar saman shi duk da manzon Allah aka ba kai amma al'ummar sa ake nufi iyaki a'ani fasma iya jara kamar da laraba suke fada ana gaya wa manzon Allah ne amma mu ma al'ummar samu ji idan manzon Allah wanda ya fi kowa girma da daraja da falala a gurin Allah Allah ya ce ya bauta wa Allah da tauhidi domin ba da aula mu kuma sai mu koyi mu bauta wa Allah da tauhidi anan zai nuna maka girma da daraja da falala ta tauhidi abin da aka umarci manzon Allah an umarce ni an a'budu Allah in bauta wa Allah wannan shine alakar Allah ga bayi mu bayin Allah ba ƴaƴan Allah ba ba abokanai ba ba abokan tarayya ba bayi kuma manzon Allah ma bawan Allah kuma ya fi son wannan kalma yace kar ku zuzuta ni kamar yadda na yahudu da nasara ko kuma kame da nasara suke wa annabi isa kafu min irin wannan yace fa qulu abdullah yace fa inna ma ana abdullah ni bawan Allah ne manzo Allah ne fa qulu abdullah wa rasul shi yasa manzo Allah yana son wannan kalma ta abdullah bawan Allah ko kuma kace rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hmm. amma wani mataki sama da wannan da zai kai shi ko danganta shi da bunuwa ka ce ɗa game da kiristoci suka yi wannan baya halatta shirka ne ko ka ce aboki wannan ma shirka ne ko abokin tarayya shirka ne haƙƙin Allah na bauta Allah kaɗai ake wa ba a yi wani kowaye ba za ka zo yanzu ka ce bari in yi sallah dan annabi sallah ibada ce dan Allah za ka yi kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin sai aka ce me la sharika lahu wani ka ce bari yi azumi don annabi azumi ibada ne don Allah za ka yi da haka sai dai kai wa Allah kaɗai sadaka in za ka bayar ka ce don Allah za sadaka na bayar don Allah ibada ce ibada ana yi wa Allah kaɗai ku duba ayar umirtu an a'budu Allah in bauta wa Allah mukhlisan lahu din ina mai tsarkake addini zuwa gare shi da haka shi manzo Allah manzo ne bawa ne na Allah idan ana magana bayi na Allah to manzan Allah ya fi kowa ba wani wanda za ka haɗa da manzan Allah sawa'un farkon halitta ko zuwa ƙarshen ta duka annabawa manzan Allah ya fi duka manzanni manzan Allah ya fi bal ma malamai suna cewa salihi nagartaccen mumini ya fi mala'ika daraja a gurin Allah suna da darajar salihin mumini akan mala'ika to akan wannan kauri manzan Allah ma duka bai ce da mala'iku gaba daya to wannan duka matsayi ne na manzan Allah inda matsayi ne ake magana cikin bayan Allah amma ana magana Allah to Allah daban manzan Allah daban ba ka ɗaukan haƙƙin Allah ka biyo manzan Allah in ka yaka ce a ce shirka domin wannan haƙƙi ne na Allah shi kaɗai haka kuma manzan Allah ya koyar haka kuma aka umarce shi da ya koyar a ta Allah da ibada kada a haɗa Allah da kowa to wannan yana na wajabcin ikhlasi da ma'ana yadda ake son kowa ya zama mai ikhlasi wajen bautawa Allah sannan a nan har wa cikin wannan aya za mu ga cewa mai wa'azi ana so ya zama shine farkon mai aikata abin da yake umarni kada ka zama kana wa'azi amma ba ka yin abin da yake kira zuwa kai kana kiran mutane zuwa ga tauhidi amma kai kana shirka ga wani ya fita ya je wa'azi kan tauhidi kuma ya da gida ya girki kaya kuma yana duba yana tsafi yana yana wannan kaga wannan bai ba abin da yake aikata ko da abin da ya faɗa na tauhidi gaskiya ne to shi kuma bai aikata wannan ba to ana so shi yasa yake wa umirtu li an akuna awwalal muslimin to wannan kalubale ne ga masu da'awa ga masu wa'azi su ne ajin farko kada kana wa'azi a daina karya kuma ya zama kana karya kana wa'azi a daina algush kuma kai kana yi hmm. kana wa'azi a daina zina kuma kai kana kana duk abin da kake wa'azi da ma abin da baka yi wa'azi ba a matsayinka na mai ilimi to ka nisanta la tanha an khuluqin fa ta'ti mislahu arun alayka idza fa'alta azim kada ka hana wani wata dabi'a kuma ka zo ka aikata in kai abin ya yayi girma tasifu dawa alidi saqami wa jiddana kana sibata magani ga mara lafiya siyo kaza siyo kaza ka siyo kaza amma kuma kai kai kai baka da lafiya kai kana da cutar kuma kana ba wani maganin wannan cutar kaga wannan ba wanda zai ce wannan abu na masu hankali ba wanda zai ce akwai hankali cikin wannan to nan ayat tana nuna cewa mai da'awa da mai kira zuwa ga Allah da mai tarbiyya to ya zama shi ne farkon wanda yake kamanta wannan ayyuka din duk da cewa malamai allama muhammad al-amin shamsaiti cikin tafsirin shi adwa'ul bayan cikin suratul baqara tafsirin fadin Allah ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab a ƙarƙashin nan ya yi bayanin cewa ba kuma dalili ba ne na wanda Allah ya sanar ya san gaskiya ya san ayyukan alkhairi to kuma ba dalili ba ne don shi baya yi kuma yake ba zai kira wani ba shi ma wani laifin ne. ka san cewa wajibi ne a yi sallah sai ya zama shi yana wasa da sallah saboda haka yake ba zai dinga umarta 'ya'yan shi da sallah ba ya yi laifi sai zama laifin biyu na wasan kuma ga aikin alheri ya sani kuma ya ki umarta ba kamila ita ce tana umarni kuma kai ma kana aikatawa sai wadda take biye mata kana umarnin ba ka aikatawa sai wadda take tabe muni ba ka umarnin kuma ba ka aikatawa to da haka mu gane wannan al'amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar in dai ka san abu kanna ne wajibi ne ka hana in ka san abu alkhairi ne to dole ne ka umarni da shi in ka ga an bar shi musamman idan ya zama wajibi ne rashin yin ka kuma ba dalili ba ne na kan yin umarni da shi nan sai zama kayi ne laifi ga gashi kai ba ka yi kuma ba a yi an bari kuma ɓanna ce baka gyara ba to amma abin da ya fi cika shine zama kana umarni kana aikatawa akwai hadisi mai ban tsoro da mai da wanda baya aiki da abin da yake faɗa ranar tashin alkiyama a cikin wuta yan wuta suna cikin wuta sai su ga wani mutum gaba ɗaya an jefa cikin wuta yana ta juyawa kayan cikin shi sun zubo yana ta kewayawa sai su kewaye sai su ah ba wani ne ba kai ne kake umarta mu ba mu aikin alkhairi kai ne kake hana mu munkari ce ni ne to ya muka ganka kai ji ce ina umarta ku ni ba na yi ina hana ku ni ba na hannuwa ku duba a nan duka a wuta suke su duka amma azabar da suka ga ana yi masa ta sa sun manta da tasu a wannan lokacin saboda yadda suka tashi ta ɗara kansu don haka idan ya zama na tana da ilimi kuma ba ka yin abin da ya waje ba to hukubarka tana da girma wa alimun bi ilmihi lam amal mu'azzabun min qabli ubadil wasan malamin da zama baya aiki da ilimin shi to gafin ma a sa masu mutum kuma sa wuce sai an sanya shi kamar yadda hadisin Abu Huraira wanda Imam Muslim ya rawaita yana cewa farkon waɗanda za a fara sawa wuta daga cikinsu akwai malam. wanda Allah ya bai wa ilimi laifinsa shine bai yi aiki da wannan ilimi ba bai yi kira dan Allah bai yi ikhlasi ba to da haka anan Allah ya ce manzon Allah ka gaya musu ni ma an umarce ni an a'budu Allah in bauta wa Allah mukhlishan lahu din ina mai karfafi addini gare shi wa umirtu kuma an umarce ni li an akuna awwalal muslimin in zama farkon wanda ya bi wuya ma na yi imani da Allah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan al'umma shi ne gaba mm. ya fi kowa tsoron Allah ya fi kowa bin Allah ya fi kowa kiyaye dokokin Allah manzon Allah babu wata sifa mai kyau da Allah ya yi umarni ba ce manzon Allah yana da kamala cikakka babu wani abin da Allah ya hana ba ce manzon Allah ya nisanci wannan abu manzon Allah ba ya aikatawa domin yana da isma. Allah ya kare annabawa daga fadawa cikin alkabair manya-manyan zunubai in sun yi wani abu wanda ba haka ya kamata su ba sai Allah ya gyara musu Allah baya barin su a haka sai Allah ya ce ga yadda ya kamata ku hmm. to da haka manzon Allah ya cika wannan umarni kuma yana kira ne zuwa gare mu idan zama umarci manzon Allah ga haka to ina ga kuma mu min babu aula mu zama haka sai Allah ya ce ne قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين قل كشيء إني أخاف حقيقة إن أصور إن أصيت ربي إن سابع أبنجزنا منك صور عذاب يوم عظيم عذاب وترانا من جرمه hakika ni ina jin tsoro in na saba wa ubangiji na ina jin tsoron azabar wata rana mai girma qulillah a'budu kace Allah kaɗai zan bautawa ay qul Ka kace Allah kaɗai zan bautawa mukhlisan lahu dini ina mai tsarkake addini gare shi shi kadai fa'budu ma shi ito tunda ko kun kiji to ku bautawa abin da so abin da kuka ga dama min doni ni koma bayan Allah ni dai Allah kaɗai zan bautawa qul ka ga ya musu innal khasirina haqiqatan masu hasara allazina khasiru anfusahum sune wanda suke yi asarar rayukan su kawunan wa alihim da iyalansu yau malkiyama ranar tashi alqiyama ala ku saurara zalika wannan hasara din huwa al mubin ita ce hasara mabayyaniya har wa yau ne Allah ya ci gaba da umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana dan mu azantu kul kace inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim hakika ni ina tsoro in na saba wa ubangiji na ina jin tsoron azaba mai girma kamar karatun mu na jiya mutum ya zan bainal khawfi war raja kun ga ga manzon Allah Allah ya ce ya faɗa shi yasa duk wanda zai zo ce baya tsoron azabar Allah to ba gwanin sha bane ba kuma daidai bane amma da suke tsoro su cewa wai ga wani ya kai matakin walittafa ko ya kai kutubi ko ya kai gauti shi yana bauta Allah ne ma ba wai don tsoron Allah to wannan kuskure kamar da muka faɗa jiya ga annabi Allah ya ce ka ga in ina tsoron in akwai to rabbi azaba yawmin azim domin tsoron wuta da azabar wuta yanki ne na tsoron Allah Don imani ne da cewa in mutum ya yi laifin Allah zai azabta shi kuma Allah yana da shi ko kuma ya tanadi wannan wutar yayin da mutum ke tsoron fada da abin da yake ya yayi imani da Allah yayi imani da gai yayi imani da abin da Allah ya samu to manzo Allah yake ka gaya musu ina tsoro in na saba wa ubangiji na to ne ma ina tsoron azaba mai girma to idan maza Allah yana faɗin haka ina ga kai ina ga ni wanda mu ba mu kai daraja ta shi ba ba mu kai girma shi ba ba mu kai alfarma ta shi ba amma duk da haka ce yana tsoron isa ba ubangiji to wannan ana faɗa ne dan mu ƙara kaini mu ƙara kiyayewa mu nisanci saba wa Allah sai ce qulillahi a'bud hmm. ka gaya musu ni Allah kaɗai zan bautawa ba zan bautawa kowa sai Allah mukhlisan lahu dini ina mai tsarkake addini aka sake maimaita magana ikhlas dan ibada in ba ikhlasi ba ibada ba ce wanda duk zai ce ya yi imani da Allah kuma ya a imanin shi da Allah kuma yana hada Allah da wani wajen bauta ko yana kiran wani Allah a shirka ta addu'a in ya tashi zai roƙi me ko ya roƙi Allah sai roƙi wani Allah ya ce ka bani aihuwa ka bani kaza ka bani kaza ko ga ya hada Allah da wani ko ya tashi zai ibada ya yi ibada ga wani Allah muna ganin yan hakika waɗannan kafiran suna sallah ma kiran wani Allah suke a cikin sallah in zai kabbara ka ce Allahu akbar ki sunan wani zai kira wani saboda kai matuƙa wajen shirka wanda sallah ibada ce ga Allah dan tsa haƙƙi ne na Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai inda aka ce a ambace shi a cikin salati amma an tashi yadda Maza Allah ya koyar haka ake kuma Allah kaɗai ya cewa. to amma saboda tsabar shirka sai mutum ya zo sallah kuma sai kira sunan wani Allah wajen Allahu akbar sai kira sunan wani Allah to babu shakka wannan ko tantama babu akan kafirci duk wanda yake da aqida wani zai iya zama Allah to wannan kafiri ba wani tawili da wannan zai dauka in dai har yana da kudirin cewa wani Allah ne wani Allah ne kowa ma Allah ne waɗannan masu aqidar hakika Suna da wannan ujirin to wannan kafiri ne babu wani tawili Shi ne kafircin da ba ya ɗaukan wani tawili domin abu ne da yake a fili ba daidai yake da wanda yake da tsarikar da wanda yake jinginuwa zuwa gare ta ba ba duk wanda yake jinginuwa zuwa ga wannan tsarika yake da wannan aqidar ba to kaga ba za ka yi hukunci ka ce kuma duk wanda yake tsarikar wani to kafiri ne, ba za ka yi wannan hukuncin ba dan ba kowa yake da wannan aqidar ba amma duk wanda yake da wannan aqidar ta komai Allah ne wannan ba musulmi bane saboda wannan kafirci ne da baya daukan wani abu mutum ya allantar da wani abu daban to gashi nan manzon Allah Allah ya ce ya fada Allah zai bauta wa kadai yana mai tashi addini gare shi fa'budu ma shi'tum to ku ku bauta wa abin da kuka ga dama wannan shi shi ake kira hadi hmm. umarni ne amma ba wai na aje ayi ba kamar jan kunne ne fa'budu ma shi'tum to ku ku je ku bauta abin da kuka ga dama min dunihi ko ma bayan Allah madaukakin sarki wannan umarni ne na tsoratarwa na jan kunne na gafi in kun isa ku je ku yi za ku ga sakamako sai ce kul ku sani innal khasirina haƙiƙanin masu asara su ne allazina khasiru anfusahum wa ahlihim wanda suka yi asarar rayukansu kawunan da kuma iyalansu yawmal qiyama ranar tashin qiyama anan ayat tana so ta bayyana mana makomar waɗanda suka bauta wani Allah tunda manzon Allah Allah ya ce ya faɗa Allah kaɗai zai bauta yana mai tsarkake addini to wanda zai bauta wani Allah ya shirka kamar yadda aka cewa waɗannan kuje ku yi din to waɗannan su ne hakikanin asararru domin a ranar alkiyama za su yi asarar rayukan su nan su karan kansu tunda za su shiga wuta kuma za su yi asarar iyalansu a nan wasu malamai suka ce ma'ana idan iyalan suka bi Allah su kuma su bi Allah ba to za a sanya iyalan aljanna su kuma suka fi wuta da ka sun ya sa wasu malamai suka ce a'a dukkan wani mumini yana da mata a aljanna ko yana da mata a aljanna ko kuma dukkan wata rai tana da mata da Allah halatta aljanna to yayin da ran kai sabo sai kafirci ta shiga wuta ta ya tsara waɗancan iyalan wasu da ce a'a zai iya zama iyalan da shi ran gaba ɗaya duka kafirai ne amma a tsarar da za su yi in sun shiga wuta ma ba za su ga junansu ba in sun shiga wata farkon lamari za su ga juna a farkon lamari tashin alkiyama an tashi Allah sai ya basaro na za su ga juna ya wajen mujirin a lokacin kafiri zai yi burin lauyar tare min azabi yawmi zai bibani ina ma zai bada fansa ya bada ƴaƴan shakale shi wa sahibatihi ya bada matan shi ya bada ƴaƴan shi wa fasilatihi allati tuwi ya bada dangin shi ma shi a kyale shi wa man fil ardi jami'an kai ya bada ma kowa shi ya kubuta sun mai yuji Allah ce kalla inna halaza ba zai ba zai yi ba a ranar ba za a karfan sa da kowa ba da haka farkon lamari za su gansu amma in an shiga wutar an riga an dawwama a ciki to a ranar ba wanda zai koma kanta kowa kowa kuma ta kan shi zai dinga yi domin bai domin ya shiga cikin azaba da ta mantar da shi kanshi da haka suka ce a nan ba wai lallai ba ma sai sun rabu sai kan shiga aljanna shi yana wuta za su iya zama duka ma suna wutar amma sun yi asara juna ba za su ga juna ba to shine Allah yake cewa haƙiƙanin masu asara sune allazina khasiru anfusahum wa alaihim yawmal qiyamah Ta a mutum zai kauce a wannan hmm. shine ta hanyar imani ta hanyar tauhidi kaɗai ta Allah da bauta tsayawa kan abin da Allah yake so barin abin da Allah ya hana to mutum ba zai zama cikin wanda ya yi hasara ba da haka a shari'a hasararre shi ne kafiri shi ne wanda ya fi kowa hasara mumini kuma musulmi gwargwadon imanin mutum gwargwadon riba shi gwargwadon aiki shi gwargwadon riba shi game da an jera jira zai zama mataki mataki mataki amma wanda aka ce kafiri da shi wannan ya gama yin hasara shi yasa in mutum ya kalli waɗannan ayoyi sai ta gode wa Allah da yin shi sai sai gode wa Allah da wannan ni'ima da Allah ya yi masa domin ni'ima ce mai girma Allah ya yi ka musulmi saboda shi ne ka samu albarkar duniya kuma ka samu ta lafira. sai Allah ya ce ala ku saurara zalika wancan abin da aka ambata na hasarar iyalai shine huwal khusranul Shi shine hasara mabayyaniya wanda take tamiri babu wata hasara da ta kai wannan domin mai mutum ne ya hasara kanshi da iyalanshi gaba daya ya zama ya rasa komai a wannan rayuwa ubangiji Allah ya sare Allah muna roƙon ka tabbatar da mu akan tauhidi Allah ka raya mu akan tauhidi ka tashe mu tare da annaba da siddiqai da shahidai da salihan bayi ya Allah muna tawassuli da wannan karatu Allah ka sanya albarka cikin rayuwar mu Allah ka ba mu abin da muke nema Allah ka ba mu abin da muke so duniya da lahira Allah ka ba mu abin da muke nema duniya da lahira Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin والحمد لله رب العالمين